Fa inna kullamu da satin bidi’a wa kulla bidi’atin zorala wa kulla zorala sun fi na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha za mu tsora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen suratul haqqa muna rokon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka karanta wadda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wadda muka yi kure Allah ya yafe mana yau insha Allah za mu shiga suratul ma'arij suratul ma'arij sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussa da suratul ma'arij take suwa shine gyara aƙidar mutane ya zama aƙida ingantacciyar aƙida kyautata aƙida idan ba a ƙida babu addini suratul ma'arij ta yi magana game da abin da ya shafi yanayi da hali da bayi za su samu kansu a lokacin da za a yi tashin alkiyama suratul ma'arij ta yi magana game da abin da ya shafi hali da yanayi na mutanen kirki da kuma mutanen banza suratul ma'arij ta ja hankalin bayi cewa mafita guda ɗaya gare su a rayuwa shine su rike Allah mafita shine su rike Allah duk wanda ya sake Allah bai dace ba duk wanda ya samu Allah ya samu komai duk wanda ya rasa Allah ya rasa komai muna roƙon Allah ya bamu ikon karantawa daidai ya kuma bamu ikon aiki da shi to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim سأل سائل بعذاب Allah ya ce wani mai addu'a ya ɗaga hannu ya kwalalo addu'a wa kansa da mutanensa akan azabar Allah ta sauka a kansu idan alkur'ani gaskiya ne sa'ala sa'ilun bi azabin waqi ay da'a da'in al-mushrikina ala nafsihi wa qaumihi bi azabin waqi Allah ya ce wani mai addu'a yayi addu'a azabar Allah ta sauƙa a kansa ta sauƙa a kan mutanensa idan har abinda da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo da shi gaskiya ne jama'a mun fahimta? Allah ya ga wani mai addu'a ya yi addu'a ya yi mummunar addu'a ma kansa da mutanensa game da azaba mai akuwa, cewa azabar Allah ta sauka a kansu idan alkur'ani gaskiya wannan yana daga cikin al'adar kafirai waɗanda suka juya baya ma Allah suka juya baya ma ayoyin Allah wajen ƙalubalantan annabawan Allah da manzannin Allah game da wahayi ya musu game da wahayin da Allah ya musu idan suna so su kore idan suna so su ƙaryata kuma su ja hankalin mutane zuwa ga ƙaryatawan to sai su yi rantsuwa su yi la'anta a kansu wai don su kore wannan abin da suke so su kore na gaskiya jama'a muna fahimta? da yawan malamin tafsirin alkur'ani suka ce wadda ya yi wannan addu'an shi ne ake ce mishi allabar bin haris ɗaya daga cikin jigajigan kafiran shawa, shi ma a badar aka kashe shi allabar bin haris yana daga cikin waɗanda suka bayyanar da ƙiyayyarsu da gabansu wa addinin musulunci ya yi aiki da duk wata dama da yake da ita domin ya yaki musulunci shi ya sa duk wanda ya ce zai yi faɗa da musulunci a yanzu abinda zai sa ya shiga faɗan saboda bayi karanta tarihi ne inda yana karanta tarihi idan da ƙarfi da dukiya da makirci da iya sharri yana iya sa a bishe musulunci da musulunci bai fita daga garin makka ba jama'a mun fahimta malamai suka ce shine yayi waccar addu'ar ina jin ta cikin suratul anfali wa ifqalu allahumma الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وإذ اللهم Allah ya ce lokacin da suka ce Allahumma kaji hadda Allahumma suka ce in kana haza huwal haqqa indika idan wannan alkur'anin gaskiya ne daga wajenka ne Allah fa'amfir alaina hijarata minas sama to Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da wani azaba mai radadi ya Allah jama'a mun ji wa idkanu allahumma suka ce allahumma ya Allah in kana hadha huwa alhaq min indika idan wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajenka yake Allah Allah kai ka saukar da alqur'ani fa amtir alaina hijaratan minas sama Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama a wi itina bi azabin alim ko ka zo mana da wani azaba mai raɗaɗi kun ji irin addu'arsu to kaga wannan idan aka samu jahili wadda bai fahimci waye ubangiji ba ai sai ya ɗauka da gaske ne jama'a mun fahimta ai za ka samu wani sai ya zo da alƙur'aninsa sai ya ɗora a kai ya ce ya Allah idan abu kaza Allah ka yi daga-daga da ni to shi Allah baya haka ko zagin Allah ka ce Allah wa'adi zai baka wa'adi zai baka duk wa'adi aka ba wa auna wa'adi aka ba wa karuna wa'adi aka ba wa hamana duka sun yi fasadi iyakar fasadi sun cutar da annabawan Allah amma lokaci Allah yake bayarwa jama'a mun fahimta? wa qalu rabbana ajillana ittana Waƙalu Rabbala suka ce ya uban gijinmu a dillana kibba na bi ma'ana na C Allah ka gaggauto mana ka san mu na azaba. Allah duk azaban da za ka mana a lahira in ba mu yi imani ba. Allah to ka gaggauto mana da azaban ka mana shi a duniya kuma balne yaumin hisab kafin ran da za a yi hisabi, ma'ana kafin ranar alƙiyama in mun je lahiran kuma ka mana azaban kyauta. duk ba izgili ba ne kadu suka ce rabbana ya ubangijinmu ajilla na kistana Allah ka gaggauto mana da ka mu na azaba da ka ce za ka mana idan ba mu yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba in ba mu yi imani da Muhammadu ba ya ce za a mana azaba Allah to ka gaggauto mana da ka mu na azaban qabla yawmil hisab kafin ma a yi tashin alkiyama jama'a muna ji to shi ne Allah ce sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe wani mai addu'a ya yi addu'a game da azaba mai afkuwa ya ce azabar ta tabbata a kansu jama'a mun fahimta? to shi kuma Allah ba haka al'amarinsa yake ba shi kuma Allah ba haka al'amarinsa yake ba lokacin da suka tashi rashin arziki sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗansu sharuɗa da suka sa in suna so ya yi imani su yi imani in yana so su yi imani sai ya cika waɗannan sharuɗan sun ba shi zaɓi kaza zaɓi kaza zaɓi kaza to daga cikin zaɓin da suka ba shi autuskita sama'a هكذا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا سكت إذن بذاك إيا أبو كذابا to kai abu kaza in ba za ka iya abu kaza ba to ka mana abu kaza kafin mai imani daga ciki sai suka ce autus kita sama'a kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka rikito mana da wani yankin sama a kanmu ka gaya ma Allah iya garinmu ko iya anguwarmu ko iya inda muke rayuwa a ɓallota ta faɗo ta danne mu a kanmu auta a ciye billahi wal mala'ikati kabila ko kuma in kana so mu yi imani ka je ku zo da Allah tare da mala'iku keke da keke ga Allah ga mala'iku ga ka sai kuma na wa'azin mu yadda jama'a kuna ji au tuski da sama'a kamar za'amta alaina kamar yadda kariya gare mu dama ka ce mana idan mun ki imani Allah zai iya yanko wani bangare na sama ya mana azaba da ita ba faryawa annabi yayi ba Allah ne da kansa yake cewa afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ardi in nasha nusqit in nasha naksib bihimul arba aw nusqita alaihim kisaban min as-sama inna fi dhalika la ayatan li kulli abdin munib Allah yace afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ce kafirai ba za su dubi abun da ke kewaye da su gabansu da bayansu ba minas sama'i wal ardi na sama da ƙasa Allah ce ba za su duba ikon Allah da ayoyin Allah da yake kewaye da su ba in na sha Allah ya ce idan fa muka so naksif bihimul arba sai mu kiste ƙasa da su mu burma ƙasan ta nutse da su aw nuskita alaihim kisafan minas sama ko mu yanko wani sashen sama mu azabtar da su ya rikito a kansu sai suka ce to ai tunda Allah ma ya ce idan ba mu yi imani ba in ba mu gaskata ba zai iya yanko wani sashi na sama ya azabtar da mu da shi suka ce ba za mu yi imani ba dole sai an yanko saman tajen nemo jama'a mun fahimta to haka kafirai suka yi ta amfani da dalilai da ba za su iya zama abin dogara ba don fada da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fada da addinin musulunci su ga sun bishe gaskiya amma sun yi nasara akan bishe gaskiyar ba su yi nasara ba kuma duk wanda zai faɗa da musulunci ba zai iya duk wanda zai faɗa da musulunci ba zai yi nasara duk wanda zai yi faɗa da musulunci ba zai yi nasara ba domin ba a taɓa wanda ya gwada kuma ya yi nasara ba ba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kawai ka duba dukkan manzannin Allah dukkan manzannin Allah za ka samu ɗaya daga cikin hanyar da mabarnata suke faɗa da su shine su roƙi Allah ya saukar musu da azaba in abin da manzannin suka zo da shi gaskiya ne ai ba akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka fara wannan ba ba ga annabi nuhu alaihi salatu wasallam ba kalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قالوا يا نوح سكت يا نوح قد جادلتنا حقيقة كاي جدالي دمو منتي كاتي منتي كاتي فأكثرت جدالنا ka yawaita yawan jidali da mu fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ka zo mana da abin da kake mana barazana da shi cewa in ba mu yi imani ba Allah zai mana azaba Allah zai halakar da mu Allah zai walakanta mu fa'atina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kake mana alkawari zai same mu na azaba in kunta mina sadiqin in har kana daga cikin masu gaskiya jama'a kuna ji shi ma ba shi ya faɗa ba a farkon suratun nuhu Allah yake cewa eh, laqad arsalna nuhan ne ila qaumihi inna arsalna nuhan إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب hakika mun aiki annabi nuhu alaihi salatu salam zuwa ga mutanensa me aikin an anzir qaumaka ka gargadi mutanenka ka ja su. min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ta zo musu to shine suka ce mishi fa'atina bima ta ta'iduna wannan azaba mai radadin da kace zai same mu in ba mu yi imani ba mu yi imani kafin azaba mai radadi ya zo mana suka ce to ka ce ma Allah ya zo mana da shi fa'atina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kake alkawarta mana kake mana barazanarsa in kunta minas sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya kala sai yace musu innama ya'tikum Allah insha yace ai ni azaba baya cikin na azaba ba ta cikin na? ba hakki na bane na azabtar da ku innama ya'tikum in insha iyaka wadda kawai zai iya zuwa muku da azaba shine Allah in sha'a in ya dama wa ma antum bi mu'jizin amma dai ku sani kuma ba da ku gagari Allah ba ayi azaba wa mutane annabi nuhu yace ni ba hurumi na bane azabtarwa hurumi ne na Allah abinda ke kai kaina shine nayi muku wa'azi jama'a mun fahimta wanda ya biyo shi a baya annabi hudu shi ma abinda so ga ya mishi kenan واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه وقد خلت من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون الله يتي واذكر أخا آدم الله يتي كتنك أنبتا labarin أم uwan النبي هود عليه الصلاة والسلام iz anzara qaumahu bil ahqam lokacin da yake gargadan mutanensa yake musu wa'azi a al ahqaf al ahqaf jam'i ne hikfun tudur rairayi da yake taruwa ya zama kamar dutse iz anzara qaumahu bil ahqam wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah yace kuma gargadi da da'awa da karantaswa ta shuɗe gaba gare shi da baya gare shi ma'ana an yi da'awa an yi kira kafinsa bayansa Allah ya ce za a ci gaba da kira zuwa ga Allah me yake gaya musu Allah ta abudu illallah kar ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim yace ina jiye muku tsoron azabar wata ini mai girma ita ce ranar alkiyama kalu sai suka ce mishi na. lita'afikana bi ma'ana litasrifana an alihatina suka ce yanzu gudu ka zo ne ka kautar da mu daga ababen bautan mu mu daina bautan kowa mu rike abin bautanka Allahnka fa'atina bima ta'iduna in kunta min sadiqin ka zo mana da abin da kace alkawarta mana har in kana cikin masu gaskiya ai kun ji zancen duka iri ɗaya kada sai ce musu innamal ilmu indallah ilimi game da azaba wa za a azabtar yaushe za a azabtar a wani lokaci za a yi azaban da me da a yi azaban yace wannan ilimi ne da ya shafi Allah ni bai shafe ni ba innamal ilmu indallah yace ilimin da ya shafi azabtarwa yana ga Allah shi kaɗansa wa uballigukum ma ursiltu bihi yace ni dai ina isar muku saƙon da aka aiko ni da shi ne walakin ni arakum qauman tajhalun yace sai dai na lura ku mutane ne da kuke jahiltan al'amura me daga cewa ku bi Allah ku ce a muku azaba shi ma wanda ya biyo bayan sa annabi salihu alaihi salatu wasalam فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم بما تعدنا إن كنت من المرسلين الله ما أوكي سنفرك كرامنا آيات فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأكلتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله يقول فعقروا الناقة سكة كشرة عمر النبي صلى وأتوا عن أمر ربهم سكة كنجري ga umarnin ubangijinsu domin dama Allah ya ce masu kansa ta bata lahi da kuma aya fadaruha ta'kul fi ardillah sai ce musu wala tamassuha bisu'in fayaqudakum azabun alim to nan ma da ce musu akudakun azabun alim ne suka ce to mun kashe ta muga azabun alim din katun lahi ce musu kun ga wannan raƙumar raƙumar Allah ce lakum aya kuma aya ce gare ku fadaruha a akul fi ku barta ta ci ta sha a ƙasar Allah ba a ce wani a cikin ku ya kawo mata abinci ba amma ku barta ta rayu yadda Allah ya ƙaddara mata wala tamassuha bi su'in kar ku kuskura ku taɓa ta da wani cutarwa fa ya akhudakum azabun alim azaba mai radadi zai shafe ku shine Allah sai ce fa aqarun naqa sai suka kashe ta wa atau an amri rabbihim suka kangare daga umarnin ubangijinsu wa ya salihu suka ce ya salihu itina bima ta iduna in kunta minal mursalin ka zo mana da abin da kake alkawarta mana an ce kar mu taba ta za mu cin rai to mun taba ta itina bima ta iduna in kunta minal mursalin ka zo mana da abin da kake alkawarta mana in kana daga cikin manzannin gaskiya hmm. jama'a in eh, shi yasa sai ka ji Allah yana ta lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al-hasanah تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون da suka faɗi wannan maganar sai annabi salihu alaihi salatu wasalam yace ya kauni ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana hmm. me yasa kuke neman a gaggauto muku da mummunan abu maimakon kyakkyawa to da ku ce mamana idan abin da muka zo da shi gaskiya ne Allah ya fi mana yadda me za ku faɗi haka ba sai ku ce wai abin da muka zo da shi in gaskiya ne a muku azaba lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana me yasa kuke nema a gaggauto muku da fitina da azaba akan kyakkyawan abu laula tastaghfiruna Allah yace me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ba me yasa ba za ku tuba ku koma zuwa ga Allah ba jama'a mun fahimta to wannan kaman wata sunna ce ta kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka juya baya ma dokokin Allah duk abinda annabawansu da manzanninsu suka gaya musu ba su imani sannan duk abin da aka musu gargadi da shi sai su ce abinda aka yi gargadi da shi din ya tabbata a kansu ba za su yi imani ba Allah ya tsare mu Allah ya ce sa'ala fa'ilun bi azabin waqi sai Allah ya ce lil kafirin laysa lahu dafi Allah ya ce wannan azaba tabbatacciya ce akan kafirai kuma laysa lahu dafi Allah ya ce kuma ba wanda ya isa ya tunkude ta ko ya hana ta afkowa a kansu ba sun ce su ga azabar ba Allah ce ta tabbata a kansu sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in lil na azaba ne mai afkuwa lil kafirin daga kafirai laisa lahu dafi Allah ce ba wani mai iya hana afkuwarsa ba wanda yake sai tunkuɗe shi jama'a mun fahimta wannan kuma tsari ne na ubangiji shi yasa yana daga cikin cika da kamala na musulunci duk wata kasada da take gabanka sai an an da kai rayuwar duniya ne ba ta da wannan tsari amma duk abunda, duk abunda, duk abunda ya shafi musulunci akwai an a cikin jama'a mun fahimta ubangiji ya ja kullum ya nuna mana cewa duk wanda ya saki duk wanda ya sake mutuwa ta ritsa da shi ba a daidai ba to abinda zai biyo baya ba mai taimakonsa ba canki-canki ba ne ofin allah ya bayani akwai riba ko ba riba akwai riba duk wadda ta ɓace mishi ranar alkiyama ubangiji ya ce duk filin alkiyama ba wadda sai sa baki a maganarka ashe ne hankali tun da ya san ubangijinsa gaskiya ne maganar Allah gaskiya ne duk abin da Allah ya faɗa Allah bayi wasa da gaskiya ne ashe kaga an haska wa mai imani jama'a mun fahimta alkur'ani babu wani kwana-kwana a ciki babu wani dungu-dungu a ciki alhamdulillahi lalazi an zala ala abdihi likitaba walam yadda allahu iwata قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله يسي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya saukar da wannan littafi na alkur'ani mabawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walam yaj'al lahu iwajan Allah ce bai sanya ya zo da dungudungu da kwana kwana ba qayyiman Allah ya ce mi littafi ne sambal liyun zira ba'asan shadidan min ladun huwa yubashshir almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana alqur'ani mi kakken littafi ne zai ga ma hanya da mafita in kaki to ka bata in kaki ka bata ba a taba kauce ma qur'ani ba a taba kauce ma qur'ani kuma ba a shiga matsala ba a taba kauce ba alkur'ani kuma ba a shiga matsala ba to Allah ya bayyana ya bayyana malam ya bayyana wannan rayuwa da muke yi daga ran da aka ɗauke ka to abin da zai biyo baya Allah ya ce ba mai shiga ba wannan akwai abin tsoro a ciki ko babu akwai shi ne ma'anar yau mana tamliku nafsun li shai'a wal amru yau idin lillah ba wata rai Allah ce da ta isa ta mallaka ma wata rai ta taimaki wata rai ko ta ceci wata rai shai'a Allah ya ce da komai wal amru yawma idhi lillah dukkan al'amari na ga Allah shi kadansa ko ce to daga ganshi za a yi ranar alkiyama sai Allah ya bada izini a yi shi mallakar komai yana sanu a duniya ne kake da dama Allah ya ce a bar gemu kake kaje ka aske jama'a mun fahimta eh baka je a can ana ta maliki dini ba mamallakin ranan sakamako ai ba wai ba shine bai da duniya ba amma a duniya kai ma an baka ƙwariya ƙwariyan yanci naka Allah zai ce ga abin da yake so ka ce ba da ka yi ba amma a can ka isa ka ce ba da ka yi ba ba mai shiga hidiman wani mafi girman mafi girman wadda in zai amfani wani a ranar alkiyama ne uwa da uwa. Eh. uwa da uba ita uwa ba ta taba gudun ɗanta ba ba ta taba gudun ɗanta ba ba ta taba ƙin ɗanta ba Allah ce to a ranar alkiyama duk ƙaunar da uwa take mata ba ta isa ta amfanin shi ba kaga ko waje yayi waje الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واكشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله مدوكتين سركيتي يا أيها الناس يا كو متاني Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji jama'a muna ji Allah ya ce ku tsoron Allah wakshaw yawman kuma ku tsoron haɗuwa da wata ini la yajzi walidun an waladihi wadda mahaifi bai isa ya amfanar da abin da ya haifa ba wala mauludun kuwa jazin an walidihi shay'a haka kuma abin da aka haifa ɗa bai isa ya amfanar da wadda ya haife shi da komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi hakun alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ce duk daren ranar ranan ka so Allah sai yace fala taghurrannakum alhayatud duniya, kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku wala ya yaghurrannakum billahi algarur Allah ce kar ku bar mai rude ya rude ku ya raba ku da ku Allah ce ku tsaya akan hanya ku tsaya akan hanya jama'a mun ji ba wadda isa ranar alkiyama ubangiji ya tsare wani wani ya zo ya ce Allah ka bar shi babu to ubangiji sai ya buɗa kowa ya sani yau idan Allah ya karɓi ranka a daren nan to ba mai iya mallakar maka amfanarwa ko cutarwa ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi ba wadda ya isa ya shiga cikin al'amarinka yau malayi guni maulan an maulan shay'an yawma ولا yi guni يوم maulan يغني Wala عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الله da wani masoyi mataimaki bayi iya amfanar da masoyinsa da komai wala hum yunsarun kuma ba su da wadan ba su da wanda zai taimake su illa man rahimallah Allah ya ce wanda Allah ya kansa da to shi sa Allah ya tokaciya ka gyara ka gyara yawa ka kyautata ka kyautata idan aka tafi da kai idan ka isa zuwa ga makomarka ba mai iya tabuka maka wani abu Allah ya ce istajibu li rabbikum min qabli qabli an يأتي yawmun ملجأ يومئذ وما لكم من نكير الله يتي استجيبوا لربكم كأمسا موبن كتنكم يناي برنا بل استجيبوا لربكم الله يتي كأمسا موبن من قبل أن يأتي يوم ya ونئني يزكي مكم la maradda lahu min Allah ba wadda ya isa ya hana afkuwar wannan inin a kanku inin da ya zo daga Allah jama'a mun fahimta Allah sai ce malakum min malja'in yawma izin. a wannan ranar ba ku fa da inda za ku fake wa malakum min nakir Allah ce kuma ba ku da wadda zai yi inkari na abin da za a muku yace me yasa ake ma wani abu kaza Allah ce ba ku da shi jama'a muna ji kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله يتي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم كل عبادي الذين آمنوا كفتا مباينا ودن سكي إيمان ميزان يا مسأل الله يتي يقيم الصلاة سطعي دسالة سداكي دسالة a tsayi da sallah wa yunfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniya su taimaka da dukiyarsu wa addini su taimaka da dukiyarsu wa bayin Allah sirran wa alaniya su yi a ɓoye su yi a fili Allah me yasa ka musu wannan wasiya yace min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala kira kafin wani ini ya zakke musu inin da babu saye ba sayarwa balle ka sayi abin da zai amfane ka babu saye ba sayarwa balle ka biya a tun kuɗe maka abin da zai cuce ka wala kilan kuma babu soyayya ba wani masoyi da ya isa ya taimaka wa masoyinsa Allah ku babu saboda haka ba wani wadda ya isa ya tsaya maka addinin musulunci gaskiya ne masa sagir shi yasa ran da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashiratakal aqrabin Allah yake ka gargadi yan uwanka na kusa dab da dab ka gargadi yan uwanka mafiya kusanci annabi sai tara su dangi dangi family family ya ma'ashara quraish sai ce an qidu anfusakum minan nar wa fi riwa ishtaru anfusakum minan nar ku fanshi kanku daga wuta sai ya ce musu la ugni ankum minallahi shay'a ba zan iya tabuka muku komai ranar alkiyama ba ku tsaya ku yi abin da ya dace ku yi abin da ya dace jama'a mun fahimta ka ji zance daga babban gida ya ma'ashar bani ka'abin an kidu an fusakun minan nan, ku tsamar da kanku daga wuta sai ya ce musu la'uguni an kun min Allah shi'a in ta ɓaci muku ranar kiyama ba zan iya taɓuka muku komai ba malam ai tun da ka ji annabi ya ce ba zai taɓuka maka komai ba ai ka ba za ta taɓuka maka komai ba ya ce ya abbas ya na abbas la'uguni uguni an ka min Allah yace a lahira ba zan wadatar da kai da komai ba ya safiya an mata rasulillah ce ya goggona safiya la'uguni an anki min Allah shay'a ki tsaya ki yi addini da kyau yace ranar lahira ba zan iya miki komai ba ya fafi mata ya fafi matu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace yake yata na na ma. ki tsaya ki yi abin da ya dace la uguni anki min Allah shi'a a wata riwaya yace sallini min mali ma shi'iti tambaye ni abin da kike so a dukiya ta in baki la uguni anki min Allah shay'a yace amma bazan iya miki komai ga azabar Allah baranan albiya jama'a mun fahimta to wannan ita ce ka'idar lil kafirin laysa lahum dafi inna azaba rabbika lawaqi' a suratul tur malahu min dafi azabar Allah mai afkuwa ce kuma ba wadda isa ya hana ta afkuwa ba ku ji annabi adam yana cewa nafsi nafsi ba to dukkan mai hankali dukkan mai hankali yakan ɗauki matsaya rana ce da Allah ya mata take da yau malayin fa'umalun wala banu ‘ya'ya da dukiya ba sa amfanarwa me mai amfani a ranar Allah ce illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je da kubutacciyar zuciya ga imani ga aƙida ga gaskiya ga ya tsare ibadarsa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allah ya ce innan ladina kafaru wa masu wahun kuffarun waɗanda suka kafirce ce Allah suka mutu suna kafirai falai yi kubala min ahadihim Allah ya ce ba za mu karɓa a hannun ɗayansu ba mil'ul arzi zahaban inda ya zo da cikin duniya na zinari yana so ya fanshi kansa da me yake so ya yi belin kansa Allah ya ce ya cika duniya da zinari Allah ce ba za mu karba ba jama'a mun ma ولو أن jami'an ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به ومثله معه ومثله معه لستدعوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله يقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه إلا na ga waɗanda suka yi zalunci a rayuwar duniya duk abin da ke duniya a ce duk abin da duniya ta mallaka na wani azzalimi ne Allah ya ce wa mislahu ma'ahu kai da kwatankwacinsa tare da shi a ƙara ciko irin duniyan da abin da yake cikin duniyan a ƙaro kwatankwacinsa a ƙara mishi lafta daubi Allah ce zai iya ba da fansa da shi a rike a sake shi me yasa Allah ce min su'il azabi yawmil qiyama saboda mummunar azaba da ya ga za a mishi ranar alkiyama wa badalakum min Allah ma lam yakunu yahtasibun Allah ce ya bayyana musu daga Allah abin da ba su taba zato haka abin yake ba a shekenan kaga wani ba zai kwace ka ba dukiyarka ba za ta kwace ka ba to me zai kwace ka imani da aiki na kwarai wannan imani da aiki na kwarai din kuma yanzu ne da kai yanzu ne da kai yanzu ne da kai duk kankantar jinkiri da za ka yi na kyautata imaninka duk kankantar jinkiri da zaka yi na kyautata aƙidarka duk kankantar jinkiri da za ka yi na gyara aikinka bata lokacinka idan har ka bari ajali ya cin maka to ba ka da abin da zai gyara maka jama'a muna fahimta? min Allah bil ma'arij sai Allah ya ce min Allah bil ma'arij تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف الله يقول للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج دق الله ما أبوتين متاكي درجوجي دمتاكلي المعارج شيل المصائد والمدارج allati yas'adu fiha al-mala'ikatu bil awamiri wan nawahi mala'iku haurawa da suke zango zango da ubangiji ya sanya musu wadda waɗannan matakai suke bi domin haurawa da umarnin Allah ko dawowa zuwa bayan ƙasa su ne ake ce musu ma'arij jama'a mun fahimta waɗansu malamai suka ce vil ma'arij waɗannan sammai bakwai wannan bisa wannan wannan bisa wannan su ne waɗannan ma'arij lil kafiri na laisa lahu dafi'un min Allah daga Allah vil ma'arij ma'abucin waɗannan darajoji da mala'iku ke gudana a kansu ai ya tabbata a cikin hadisin bukari lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi isra'i da mi'raj mun fahimta ko yace bayan mala'ika jibril ya zo ya tafi da ni fantsalaka bi hatta ata sama'a duniya ya tafi da ni har muka isa saman duniya fastaftaha sai yayi sallama ya nemi abuɗi kila sai aka ce man haza waye a bakin kofa kalin jibril malaika jibril kila aka ce man maka kai da waye kila ya ce muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da ni da annabi muhammad kila aka ce mishi waqad bu'itha ilayhi aw waqad ursila ilayhi an yi aike ne zuwa gare shi kala na'am yace eh an aika mishi <laughs> kila sai aka ce marhaban bihi fa ni'mal maji'u Mara maraba da babban baro madalla da wannan bakon da ya zo annabi ya ce aka bude sun hata bi hatta ata sama'a saniya ya ce ya wuce da ni har aka je sama ta biyu fastafta hannun ma ya nemi a bude ƙila man haza aka ce waye kala jibril ya ce jibril ne ƙila aka sake ce mishi man ma aka kai da waye kala yace Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina tare da Annabi Muhammad aka kila aka ce mishi waqad ursila ilai, an yi aike zuwa gare shi ne kala na'am nan ma suka ce marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a maraba da wannan babban bako to kaga ai duk inda suka je akwai inda za a tsaya a yi kaza a wuce a je malamai suka ce wannan shine ma'arij Sama mun fahimta min Allah bil ma'arij daga Allah wanda yake ma'abucin waɗannan darajoji waɗanda ake aurawa sama a kansu waɗansu malamai suka ce bil ma'arij bil ma'arij bi ma'ana dhul wal jalali wal sai zan ɗaya ma'anansa da rafi'u darajati zul arsh bil ma'arij suka ce madaukaki mai daraja wanda ya ɗaukaka waɗansu malamai suka ce zil ma'ariji ya game wancan ɓangaren da wannan ɓangaren zil ma'arij ya ɗauki zil masa'idi wal madariji kuma ya ɗauki zil uluwi wal jalali wal asar jama'a mun fahimta Allah sai yace min Allah zil ma'arij ta arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku suna haurawa zuwa ga Allah warru da mala'ika jibril shine arru tanazzalul mala'ikatu warruhu fiha bi izni rabbihim zance rajihi arru shine mala'ika jibril ta'rujul mala'ikatu warruhu ilayhi mala'iku da mala'ika jibril suna haurawa da umurnin Allah zuwa gare shi ilaihi zuwa gare shi fi yaumin a cikin wani ini miqdaruhu 50 alfasala wadda gwargwadon inin tafiyar da za a yi idan an fara ta daga farkonta zuwa inda za a take gwargwadon tafiyan shekara hamsin ne inda normal tafiya ne kai da kai jama'a mun fahimta inda tafiya ce da za a ce kai ka tafi ko waninka ya tafi tafiya normal tafiya to shekara dubu hamsin za a yi kafin a isa inda suke isa amma ubangiji ya sauƙaƙe musu hanyar isa zuwa da dawowa a kankanin lokaci yanzu za ka ji amma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yanzu za ka ji mala'ika jibril ya iso lokacin da mashirkai suka so su ƙure annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tambayoyi game da abin da ya shafi sham game da abin da ya shafi baitul maqdis lokacin da ya isra'i da mi'raji to su sun san a makka bai fita ya je ko ina ba kuma ya ce an yi isra'i da mi'raji da shi sai suka ce to yanzu kan ai magana ta kare mu je mu yi mai tambayoyi tunda su sun san hanya sun san ƙauyuka sun san zango zango sun san abubuwa suka ce mu je mu yi mishi interview jama'a mun fahimta duk wani abin da suka tambaya sai da annabi sallallahu alaihi ya nuna musu shi da zaka zo kana tambayan a sa mai screen yana kallo kamar bidiyo haka in ka ce a dutsen tension to ta ina masallacin S19 yake sai a juyo mai da masallacin S19 to ba shi kenan ba to tafiya ce wadda in wani ne zai yi ta tafiya ce ta shekara dubu hamsin ta arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasana waɗansu malamai suka ce fi yaumin dinnan muta'allaq bi waqi ba yake sa'ala fa'ilun bi azabin waqi mai addu'a yayi addu'a game da azaba mai afkuwa to wannan fi yaumin miqdaruhu 50 alfasana yana magana ne game da azabar da Allah zai yi a cikin wunin da gwargwadon wunin shekara 50 ne kaga ya fi ranar alkiyama kenan inin alkiyama inin alkiyama tsayuwan da za a yi a filin alkiyama tsayuwan shekara 50 ne shekara 50 wannan tsayuwar kuma ko tsugunawa ba kai suka yi ba annabi ya siffanta yadda inin zai kasance yadda za a kusanto da rana yadda gumi zai yi linzami wa mutane yadda al'amurra za su canza Allahu akbar yadda al'amura da su canza malamai suka ce to ya da a haɗa su da wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yuklifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alf ka alf sanatin mimma ta'udun yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون سكتت يا ذا هذا ولينا ألف سنة min mata uddum shekara dubun lissafin ku nan kuma yana kamsina alfa sana shekara dubu hamsin malamai suka ce wannan shekara dubu ini ne normal ini na kwanakin Allah wa inna mana inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddum shekara dubu ne cikin abin da kuke kirgawa idan aka ce ka kwana daya a lahira ka kwana ɗaya a lissafin lahira to a duniya sai an shekarar dubu kafin kai kwana ɗayan lahira idan ka buga lissafi za ka samu wadda ya yi ini ɗaya wadda ya yi kwana ɗaya mun fahimta shekara dubun duniya shine ini ɗaya to in ka kirga awa ɗaya na lahira a duniya shekara 84 da wani abu ne idan mutum ya shekara tamanin da hudu da ɗori to a lissafin lahira shi ne ya yi awa ɗaya don Allah wadda bai tsaya ya yi addini ba bai cuci kansa ba ko kwana ɗaya aka ce mutum zai zauna a wuta a lahira bai shiga matsala ba jama'a musayin duk wanda ta ɓaci mishi a ranar alkiyama duk wanda ya shiga cikin azaba ini ɗaya ini ɗaya da zai yi a cikin azaba shekara dubun duniya ne shi yasa idan ka duba in ka duba duniyar duka za mu zo mu karanta a gaba inda kuma ya rauna buba baki wani rahu ba yana da wahala ka samu wanda ya yi awa biyu a duniya shi yasa Allah ce ko kuna ganin kuna ta morewa Allah ce ni kuma ina ganin in mintuna da ku zo ku yi to suka ce wannan kwanaki ne na Allah duk kwana ɗaya duk kwana ɗaya na zaman azaba shekara dubu ne a nan rayuwar duniya shi kuma shekara dubu hamsin ɗin nan suka ce na inin alkiyama ne shi kadai jama'a mun fahimta inda za a ƙididdige adadin shekaru shekaru dubu hamsin تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كم ألف سنة شكرا دبو خمس شكرا دبو خمس إن الأيام أي ورد زائي أما تكين إيكم الله دك أبن زي فارو أجين النم كما إيمانكم سوكي سوكي فذلك يومئذ yawmul asir Allah ke rana ne mai tsanani sai ce alal kafirina ghayru yasir akan kafirai ba sauki akan mu'minai ba da sauki amin akan mu'minai na da sauki ini ne mai sauki za a yi hisabi a gama a yi komai har mu'minai su je su yi kailula a gidan aljanna ilma har da fi kai ba duk hisabin da ka za a yin nan duk hisab baka ji Allah na ta inna Allah sari'ul hisab ba to kafin a ce mata hantsi ta daga irin karfe goma nan yayi an gama na kowa gama na kowa an watsi kowa kuma ya tafi makomarsa an gama lissafi to wannan tsayuwa da za a yi wannan masifa da bayi da za su tara Allah ya sa muna daga cikin wadda za mu samu saukin saukin saukin wannan gini Allah ya sa muna da rago ranar alkiyar saboda ka fassara biyu malamai suka yi تعرج الملائكة والروح ruhu, في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة غرغدم haurawa da mala'ikun da su yi rayuka ai duka haurawa ake da su ko na muminai su wuce na kafirai a dawo da su na fajirai a dawo da su ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal al’amalin salihu yarfa'u ayyuka masu kyau haurawa ake yi da su wannan tafiya da mala'iku suke tafiyar shekara dubu hamsin ne in tafiyar ku ce waɗansu malamai suka ce a fi ɗin nan muta'allaq da abin da zai faru a ranar alkiyama ma'ana tsayin inin alkiyama da tsayuwar da za a yi a filin alkiyama shekara dubu hamsin ne a cikin lissafi Allah ya samu dace to sai Allah ya ce فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا الله يقول حقوري حقوري من الله أكبر كي حقوري حقوري من haƙuri malamai suka ce abubuwa guda uku shi ke haɗa mutum ya zama haƙuri ya zama haƙuri yana da haƙuri akan biyayya ma Allah yana da haƙuri zai iya fin ƙarfin zuciyarsa ya yi ɗa'a ma Allah zai danna kansa ya bi Allah haƙuri wajen danna kansa akan saba ma Allah duk ka mutum ya wai ya gagara rabuwa da wuri rashin haƙuri ne rashin haƙuri ne ka daure kuma ka nemi taimakon Allah Allah zai taimake ka ka daure ka nemi taimakon Allah tabbas ba abun da zai yiwu in ba da izinin Allah ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah ka nemi taimakon Allah suka ce haƙuri haƙuri haƙuri wajen da'a ma Allah ka daure ka dinga fita sallar asubai ka daure ka sa dukiyarka wajen taimakon addinin Allah ka daure ka ba da kanka wajen aikin alkhairi ka daure ka kame kanka wajen saba ma Allah suka ce ka daure ka yi haƙuri kan jarrabawa da za ta same ka a rayuwa eh, rayuwa tana ɗauke da matsaloli da yawa polisi ne na rayuwa haka Allah ya tsara ita rayuwa waɗannan matsaloli da ka ganta haka take tare da su duk wanda ka ji wai damuwansa ya yi settling bai fahimci rayuwa ba ne kai ka taɓa karanta tarihin wanda ya yi settling karka yadda wai don kana gini ginin ya hana ka taimaki dan uwanka karka yadda za ta juye karka yadda wani abu a rayuwar duna wai ya hana ka yi alkhairi karka yadda setilin setilin setilin ba ka ganin waɗanda suka gina gidan an yi fenti an yi komai ba su shiga ba suka mutu suna nan to kai haƙuri wajen bin Allah ka yi haƙuri wajen saba ma Allah ka danne kanka wajen sabon Allah ka yi haƙuri da jarrabawa da zai same ka sabaran jamila shi ne haƙurin da ba raki a cikinsa ba kuma jarrabawa ta same ka ka koma ka zauna a nan ka yi mita ka koma a nan ka yi mita ka koma nan ka yi mita ba ka samu sabaran jamila ba Ba ka ga annabi yaqub da dan sai mata ba ce ba sabarun jamila jama'a mun fahimta to idan bayi suka tsaya akan haka sai su rabauta saboda haka haƙuri wajen bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haƙuri wajen tsayuwa akan addini ba da ribara haƙuri wajen kame kanka daga saba ma Allah haƙuri ne in ka daure ka kau da kai sai abin ya wuce haƙuri wajen fiskantar ƙalubale na rayuwa ita rayuwa da ka ganta waɗannan matsalolin wato kamar su ne suke daidaita ta haka ne wayannan matsaloli da zaka je wata ranka kwana kana kuka wata ranka yi kaza su ne suke tsefi marayuwa wato in kana so ka gane kamar mota ce kuma ka ɗauki misalin ka ɗora akan komai ita mota manufar kera ta shine don ta yi tafiya da mutane to amma motar kuma sai aka sama mata birki shi kuma birki yana cin karo da manufar yin mota domin shi manufar ya hana mota tafiya gagari saboda ka in mota tana da matsala babban matsalar ta birki tunda ita an yi ta ne don ta kwale shi kuma birki ya hana wannan gudun shine manufarsa sai aka hada su wata rai an taka tana ku to amma kai kana ganin in ba birkin za a zauna lafiya haka ne haka saboda ka zaka ga abun da zai gudana sai wani abu ya zo ya zama cikas wallahi Allah alhakim ne wannan cikas din za a gyara ma wata hanya ce za a gyara ma wata hanya ne shi yasa annabi ce ajaban li amri mumin. annabi yace akwai abin burgewa cikin al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu khair duk al'amarin mu'mini annabi yace alkhairi ne yace idan farin ciki ya same shi godiya ma Allah in bakin ciki ya same shi hakuri yayi godiya ma Allah saboda ka waɗannan ababa su suke daidaita al'amuran mutane jarrabawa ce da ubangiji ya sa wani ya zama mishi ɗaukakan daraja wani ya zama mishi sanadiyar kankaran zunubai wani kowanne akwai matsayi da ubangiji ya ajiye ma wadda ya ci jarraba fasbir sabaran jamila Allah ce kai haƙuri haƙuri mai kyau Allah ya ɗora mu akan tsarin haƙuri haƙuri mai kyau to jama'a sai mu kwana a nan, sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk